بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita sha 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar da shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Muhammad Amin Ibrahim kewa ke muku sallama a cikin zango na uku kuma na ƙarshe na jerin sheshe na gabatar muku a kowace rana. Yanzu kuma ga irin abubuwan za mu gabatar muku a shirin namu dare na yau Litinin. Da farko za mu fara kawo muku cikakkun labaran duniya, bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labaru. Daga nan kuwa sai haɗa ku da Abdullahi Salihu da mun gabatar da shirin na kokun san. Daga shi sai shirin na duniyar mu a yau. Bayan wannan shiri na duniyar mu a yau da ke kawo muku bayanai game da abubuwan da suka shafi duniya baki daya sai haɗa ku da Hassan Barka da mun gabatar da shirin na lafiya sai da kula wanda ke taɓa muku abubuwa da suka shafi lafiyar ku. Kuma da shi ne za mu kawo ƙarshen shirin namu amma kafin wannan lokacin sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. To madalla ga labaran duniya amma farko ga muhimman kaninsu. Shugaban ƙasar Iran ya ce, aka wa ƙasa mai makwabta sha shida takunkumi abu ne mai abu ne ba mai sauƙi ba. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa a Najeriya ASU ta sanar da shiga yajin aikin gargaɗi a ƙasa baki ɗaya. Ƙungiyar Hamas ta miƙa Yahuda bakwai daga cikin ashirin da ke hannunta ga ƙungiyar Red Cross. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaban ƙasar Iran ya ce, ƙaƙabawa ƙasa mai makwabta goma sha shida a takunkumi ba abu ne mai sauƙi ba. Shugaban ƙasar Iran Mas'ud Pezeshkian ya bayyana a yau a wajen taron da ya yi da gwamnoni jihohin ƙasa baki ɗaya cewa jamhuriyar musulunci ta iran tana da ƙarfin juriya kan duk wani matsin lamba kuma da kuma ba ta taɓa risinawa kan duk wani ƙarfi ko cin zarafi ba ya ce ƙasa kamar irin iran mai makwabta goma sha shida ba abu ne mai sauƙi ba aka mata takunkumi idan muka ƙara gyara dangantakarmu da makwabtanmu cikin sauƙi za mu iya shawo kan matsin lambar da ke fuskantar mu har ila yau ya ƙara da cewa ba za su sa ido kan iyakokin kowace ƙasa ba amma za mu rufe ido kan duk ƙasar da ta nemi shiga sharaba shanu akan harkokin ƙasarmu ba tare da ƙwata lokaci ba iran ta shana cewa tana goyon bayan samar da zaman lafiya da tsaro da sauran ƙasashen makwabta kuma tana ba da muhimmanci sosai wajen samar da daidaito a yankin musamman ma wajen kare manufofinta. Ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa a Najeriya ASU ta sanar da shiga yajin aikin gargaɗi a ƙasa baki ɗaya. Shugaban ƙungiyar Farfesa Chris Puwama ko kuma Piwana shi ne bayyana hakan a taron manema labarai da ya gudanar a cibiyar ta ASU ta ƙasa da ke jami'ar Abuja. Inda ya zargi gwamnatin tarayya da rashin gaskiya wajen tattaunawa kan batun ƙungiyar. Don haka sun fara yajin aiki daga yau Litinin na gargaɗi na tsawon makonni guda biyu. A nata ɓangaren gwamnatin tarayyar Najeriya ta gargaɗi ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ASU da ta guji shiga yajin aiki. Tana mai jaddada cewa dokar babu aiki babu albashi ta nan daram. Ministan ilimi Dr. Maruf a lausa tare da ƙaramin ministan ilimi Farfesa Soyeba Sa'id Ahmad sun bayyana hakan cikin wata sanarwa da daraktan yada labarai na ma'aikatar ilimi ta tarayya Barawo Falasade ya fitar a ranar Lahadi ta gabata. Ministocin sun tabbatar da cewa gwamnati na ci gaba da tattaunawa mai ma'ana da asu domin ware duk wasu matsaloli da ke addabar jami'o'i a Najeriya. Sun bayyana cewa gwamnati ta nuna gaskiya da haƙuri a tattaunawarta da ƙungiyar in ta riƙa ta wato ta riga ta amince da mafi yawan buƙatun asu ciki har da ƙarin wani kaso na alawus na koyarwa da inganta yanayin aiki na malamai. Ƙungiyar Hamas ta miƙa Yahuda bakwai daga cikin ashirin da ke hannunta ga ƙungiyar Red Cross. A yau Litinin ne ƙungiyar Al-Aqsam Brigade ɓangaren soji na ƙungiyar Hamas ta miƙa Yahuda bakwai daga cikin ashirin da ta kama ta kama su take rike da su ga hukumar kula da ba da agaji ta duniya a yankin Gaza. Ƙungiyar Hamas ta cika alkawarin ta ɗauka. na miƙa sauran mutanen da ta ke tsare da su domin nuna gaskiyar aniyarta na kula na zaman lafiya da tsaro a yankin Gaza. Duk da yake cewa Isra'ila ta kafa tarihin cin amana da rashin cika alkawari kan duk wata jejeniya da aka kulla tsakaninta da al'ummar Falasɗinu. Wannan shine zangon farko na jejeniyar dakatar da buɗe wuta da aka cimma matsaya bayan shiga tsakanin da aka yi a Sharm el-Sheikh da ya haɗa da ƙasashen wato Turkiyya masar da kuma ƙasar qatar kuma ƙasar amurka ta zama mai sa ido a wajen saboda yanayin tsaro da ake ciki a yankin kafin labaran isra'ila sun bayyana cewa sunayen mutanen da hamas ta saki ya yi daidai da waɗanda ke hannun isra'ilan kuma yana wakiltar amincewar hukuma a matakin farko na aiwatar da yarjejeniyar. To masu wa kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Tehran ta yi gargaɗi game da barazanar yaduwar wato faɗan iyakar Afghanistan da Pakistan a yankin. Kaki makasaukin wajen ƙasar Iran Ismail Bakayi ya yi gargaɗi game da barazanar da ta ake fuskanta na bazuwar faɗan da ake yi kan iyaka tsakanin ƙasar Afghanistan da kuma ƙasar Pakistan a yankin. Inda dukkan ɓangoren biyu suka suke musayar wuta a wurare daban-daban da ke kusa da iyakokin ƙasashen. ya ce babban abin da ke da muhimmanci a wajenmu shine batun tsaro da zaman lafiya a ƙasashen da ke makwabtaka da su ƙasashen pakistan da afghanistan 'yan uwanmu ne musulmi da ke makwabtaka da mu kuma ya yi amanna cewa duk wani kace na ce tsakanin ƙasashen biyu to zai iya fantsama zuwa wasu ƙasashen jamhuriyar musulunci ta iran ta yi kira ga ƙasashen biyu da su koma teburin tattaunawa kuma ya jaddada cewa wajibi ne a warware bambance-bambancen da ke tsakani ƙasashen guda biyu amma fa ta hanyar tattaunawa a kan tebur ba ta bakin bindiga ba. Zabihullah Mujahid, kakakin gwamnatin Taliban ta ƙasar Afghanistan ya bayyana cewa an kai sojin Pakistan guda talatin yayin da aka jikata wasu da dama, kuma manyan makaman Pakistan sun faɗa hannun Taliban. To da ƙarshe za ku ji cewa an gano waki 323 ƙarƙashin burabutsai bayan dakatar da buɗe wuta a yankin Gaza. rahotanni sun bayyana cewa an gano ɗaruruwan gawawwaki a ƙarƙashin burabutsai a yankin gaza bayan sanar da dakatar da buɗe wuta tsakanin isra'ila da kuma ƙungiyar hamas a dai lokacin da tawagar agaji ke ci gaba da gano gawawwaki da suka makale da ƙashin duwatsu bayan kwashe shekaru biyu isra'ila na kisan ƙare dangi a yankin na gaza majiyar asibiti a yankin gaza ta sanar a yau litinin cewa akalla an gano gawakin mutane 323 da suke da kashin burabutsai kuma har yanzu akwai gawaki sama da dubu goma daga kashin gine-gine da aka rusa a yankin na gaza bisa da musar ɗinkin duniya ta bayar ya nuna cewa an rusa gidaje 430 a yankin gaza sakamakon harare da isra'ila ke ci gaba da kaiwa tun bayan da ta lanta yaƙi kan Gaza a watan Oktoban shekara ta 2023 da ta gabata. Daga lokacin da Isra'ila ta ƙaddamar da hari a yankin Gaza zuwa yanzu kimanin mutane 67,806 aka rasa suka rasa rayukansu yayin da 100,766 kuma suka jikkata mafi yawancinsu mata ne da yara ƙanana kamar da yadda ma'aikatar lafiya ta yankin Gaza ta bayyana. To ma saurare ƙarshen labaran duniya kenan yanzu kuma sai a gyara zama da ba saurari cikin sharhin bayan labaru da za mu kawo muku ai ya lafiya. To madalla yanzu kuma sai a saurari sharhin bayan labaru. Da masu saurare Assalamu alaikum. Barka mu sake saduwa da mu a cikin shirin mu na sharhin bayan labaru wanda zai yi magana game da cika shekaru biyu cur da ambaliyar Aksa wato tofanal Aksa da rashin faransanci kenan da fatan za a kan da mu kuma za a ji daɗin shirin. Ambaliyar Aksa ta shiga shekaru uku kenan da afkuwa. amma har yanzu kasar amurka haramtaccen kasar isra'ila da makashen turai haƙarsu bata cimma ruwa ba daga cikin abubuwan da ban mai laifin yaƙi firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ma masu goyon bayansa musamman biden da trump suka ƙudiri niyyar tabbatarwa shine kawo ƙarshen ƙungiyar hamas da kuma ƙwato dukkan fursoni da aka kama da ƙarfin tsiya da kuma tilasta al'ummar gaza yin gudun hijira kai da ma kwace yankin baki ɗaya daga hannunsu. to amma sai dai bayan dukkan laifukan yaƙi da ta tafka a gaza da ya taɓa lamirin ɗan adam sai ga shi daga ƙarshe dai ya koma yana neman a koma teburin tattaunawa domin cimma sulhu yadda za a saki fursunonin da ake tsare da su saboda matsin lamba da yake fuskanta ba ma kawai a waje ba a cikin gida ko shakka babu bai taɓa zuwa cikin zuciyar sojan amurka ko isra'ila ba cewa zai iya yaƙi na tsawon lokaci ba tare da nasara ba har ya kai na tsawon shekaru biyu duk da amfani da dukkan wani makami da take da shi amma haƙarsu ba ta cimma ruwa ba dakaran da suke siffata kansu a matsayin gagaraba dau. kuma su ne dakarun mafi ƙarfi a duniya shine sojan amurka ya kutsa kai cikin yaƙi tare da ƙawayensu ƙashen turai wanda suke da manya-manyan makaman zamani ba tare da kiyaye duk wata doka ta ƙasa da ƙasa ba ko kuma wani jan layi ko ɗan adamtaka sun kashe hatta mata da yara ƙanana da ke cikin yunwa sun kashe dubban mutane a yankin a cikin shekaru biyu cikakku ba tare da 'yan gwagwarmaya sun daga tuta ba kuma yara ƙanana da mata da tsoffi da ke cikin gaza sun karaya ba irin halin dabbanci da gwamnatin yahudan sayaniya da amurka da gashen turai suka nuna ga al'ummar gaza ba a yi nufin ɗaukar fansa kan kashin da haramtacciyar kasar Isra'ila ta sha ranar bakwai ga watan Oktoba na shekara 2023 ba. A'a, matsayin martani ne ga wani dalili da 'yan gwamnatin musulunci a Gaza suka tabbatar. A gaskiya, gwamnatin Sahiyoniya ta fi yanar gizo-gizo rashin karko, wanda da ba dan ɗauki da Amurka da sauran ƙawayenta na yankin suka kawo ba, to da an kawo ta baki ɗaya. Domin ƙasar Amurka ita ce zuciyar wannan gwamnati ta bogi. Ya zama kamar wajibi ne wannan gwamnatin ta tafka dukkan dabbanci zuwa wani haddi saboda wanda suke tunanin kawo ƙarshen wannan sansanin soji da yake ci gaba da ƙasashen turai suka samar ya fito daga ƙasashen musulmi a fili yake cewa trump ya amince da ikirarin netanyahu na korar mutanen gaza tare da maye gurbin su da matsugunan yahudawa wannan ne ya sanya muka ga bayan sake mamaye gaza ya fitar da shawararsa cikin sauri na samar da sabuwar gabar tsakiya amma bayan ya ga yadda al'ummar gaza suke tsananin nuna ƙauna ga ƙasarsu ya samu natsuwa a kan lamarin cewa mafarkinsa ba zai taɓa zama gaskiya ba wato yana da kamar wuya a iya kawar da falastinawa da ƙasarsu ta haihuwa ko da kuwa dukkan duniya ne za a taru a kansu babu abin da ya rage masa yanzu sai dai ya koma zuwa ga abin da ya cimma matsaya a kai a baya kamar yadda tashar tasha ta uku ta yahudan sahiyuniya ta faɗa cewa lalle netanyahu ya wuce duk wani haddi na hankali a yakin gaza kuma haramtaccen ƙasar isra'ila ta tafka munar asara duk da taimakon take samu daga waje baya kawai ƙaryar da turawa suka haɗa kan isra'ila ne a mataki na ƙasa da ƙasa aka rusa ba a'a gwamnatin sahiyuniya da masu goyon bayanta daga ƙarshe sun biya farashi mai tsada a mataki na ƙasa da ƙasa game da halcinta. hukumci da kotun duniya ta fitar babban barazana ce ga isra'ila jagorinta da kuma amincewa da ita a matsayin ƙasa a yankin baki ɗaya hatta ma da sauran ƙasashen duniya inda aka gudanar da zanga-zanga nuna ƙin jinin gwamnatin yahudawan sahayuniya kuma ya sanya ƙasashen turai da dama yin itirafi da gwamnatin falastinu da kuma yanke dangantakar kasuwanci da gwamnatin isra'ila da kuma dakatar da ba ta duk wani taimakon makami ɗaya daga cikin matakin baya-bayan nan na nuna goyon bayan falastinu shine tawagar sumul flotilla wadda ta kunyata gwamnatin sahiyoniya fiye da yadda ake tsammani wuce gona da iri kan gaza ya jawo babbar matsalar siyasar tattalin arziki da na soji gwamnatin sahiyoniya da ya jawo rabuwar kai a ranar zamantakewa a cikin gwamnati da ya kai ga ana barazanar yiwuwar afkuwar yakin basasa a cikin gida da dama daga cikin mazauna yankin gaza ba sa tsoron komawa yankin su ko kaɗan bankin isra'ila ya bayyana cewa kudaden da gwamnati ta kashe a yakin ya kai dala biliyan 330 wanda idan aka rarraba tsakanin al'ummar isra'ila kowa zai samu dala 33,600 don haka harin ambaliyar ƙasa ya aiki da wani sako ga duniya baki daya wanda falasina suka rubuta shi da jininsu kuma yana nufin cewa falasinawa ba za su taba amincewa da isra'ila ba har abada kuma za su ci gaba da nuna adawa a cikin kowane yanayi lalle ambaliyar aksa kamar yadda wani kusa a ƙungiyar hamas ya faɗi wato fauzi barhum ba wai kawai ta jawo yaƙi ne da sojin isra'ila ba kawai a'a wani gangamin sauyi ne da aka aiwatar da yake mayar da gwamnatin sahayuniya saniyar ware a duniya. ko kun san. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum yau Litinin goma sha uku ga watan Oktoban shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar wanda ya daidai da ashirin ga watan Rabiu Thani na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru dubu biyu da ɗari biyar da sittin da hudu suka gabata a rana irin ta yau. Bisa ga wasu rayoyi na tarihi a rana irin ta yau ɗin ne wato goma sha uku ga watan Oktoba na shekara ta biyar da da talatin tara kafin haihuwar annabi isa alaihi salam sarki cyrus na kasar iran ya kwashe iko da birnin babil mai tarihi wanda yake kasar iraq a halin yanzu malaman tarihi dai sun bayyana cewa sarkin ya ba da umarni da a canzawa kogin farat hanya wanda ya ratsa a cikin birnin na babil sannan kuma sojinsa suka shiga cikin birnin daga hanyar kogi wanda ya shiga cikin birnin domin yana zagaye da ganuwa mai tsawo wanda yake da wahala matuƙa ga sojinsa su iya shiga cikin birnin cikin sauki daga lokacin sojojin sarki cyrus suka shiga cikin birnin babil kuma suka kwace iko da shi baki daya masu rarrai kun san cewa shekaru 79 sa gabata rana irin ta yau goma sha uku ga watan oktoban shekara ta 1946 aka amince da sabon kundin tsarin mulki na kasar faransa bayan kawo ƙarshen yakin duniya na biyu an gudanar da zaɓe na 'yan majalisar dokoki a kasar faransa a cikin watan oktoba na shekara ta 1945 domin su samar da sabon kundin tsarin mulki bayan zaben ba da jima ba majalisar faransa ta naɗa de gaulle a matsayin shugaban ƙasa na riƙon amma sakamakon matsaloli wanda faransa ta yi ta fama da su a lokacin a cikin watan janairun shekara ta 1946 de gaulle ya yi murabus bayan kammala rubutun kundin tsarin mulki a cikin watan oktoban shekara ta 1946 gudanar da zaben raba gardama a kansa kuma al'ummar ƙasar faransa suka amince da sabon kundin tsarin mulkin wanda bayar da dama a kafa jamhuriya ta hudu a kasar faransa amma daga bisani rikicin siyasa ya ci gaba da yin kamari a kasar wanda hakan ya sa wasu daga cikin 'yan majalisar dokoki na kasar ta faransa suka yi murabus daga kan kujerunsu domin su nuna rashin amincewa da halin da kasar take ciki a lokacin bayan da de gaulle ya sake dawowa akan kujerar shugabancin kasar faransa ya canza sabon kundin tsarin mulki na kasar wani kuma hakanan ya kawo ƙarshen jamhuriya ta hudu a cikin watan janairu na shekara ta 1958 masu saurari kun san cewa shekaru 31 sa gabata a ranar irin ta yau babban malamin ilimin fikihu ayatollah muhammad bakir mohsini ya rasu yana da shekaru 89 a duniya an haifi ayatollah muhammad bakir mohsini ɗaya daga cikin fitattun malaman addinin musulunci a babbar cibiyar ilimi ta birnin kongo da take a kasar iran tun yana da kuruca ya tafi garin malar tare da mahaifinsa bayan ya yi karatu mai zurfi ya kuma tafi makarantar hausa ta mashad domin ci gaba da sa a wasu bangarori na addinin musulunci ayatollah mohsini ya yi hijira zuwa birnin a daidai lokacin da aka kafa makarantar hausa ta birnin kum na kasar iran sannan kuma ya yi karatu mai zurfi a gaban manyan malaman addinin musulunci irin su ayatollah abdulkarim ha'iri da su ayatollah yazdi ayatollah burjadi da makamantansu sannan kuma ayatollah musulmi ya yi rubuce-rubuce da dama a bangarori daban-daban na ilimin addinin musulunci kamar da kuma ya kasance mutum ne wanda ya yi karatu matuka a bangaren ilimin akhlaq da kuma kyawawan ɗabi'u irin na addinin musulunci ya shahara matuka da yawan ibada da tsoron allah da kuma gudun duniya yana raya darari da salloli sannan kuma ya kasance mutum ne mai tsananin tsoron allah da yawan tsantseni a cikin dukkanin lamuransa da kuma kaskantar da kai da yawan tawalu'u da kyautatawa jama'a daga ƙarshen masu saurare kuma san cewa shekaru ɗari da arba'in da da uku suka gabata a rana irin ta yau allah yi wa babban malamin addinin musulunci ayatollah sai da haidar hille rasuwa an haifi abul haidar hille bin suleiman bin dawud a garin hilla na ƙasar iraki baya kasancewarsa malami masani a bangare daban-daban na ilimin addini ya kuma kasance ɗaya daga cikin masana ilimin adabi inda ya rubuta tafai a cikin baituka na waƙoƙi da ya bo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da kuma ahlul bait alaihi wasallam daga cikin littafin da ya rubuta mafi shahara dai akwai littafinsa mai suna ad-durrul aitam sannan kuma akwai littafinsa na al-aqd al-mufassal ya rasu yana da shekaru 58 a duniya duniyarmu a yau. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. Shirin da har kullum dai kan yi dubi ne akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana a mataki na kasa da kasa da kuma yin bita a su da ma jin mahangar masana a wasu lokutan akan yadda suke kallon lamuran ta fuskoki daban-daban. A yau shirin da da Allah dai zai dubi ne dangane da batun yarjejeniyar tsakai da buɗe wuta wadda aka wa tsakanin bangaren gwagwarmayar falasɗinawa a yankin zirin gaza da kuma bangaren isra'ila da kuma yadda ake kallon wannan yarjejeniya a siyasance da kuma tasirinta a yankin wannan da shi ne da shirin zai dubi a kan yaddar allah fata masu saurari za a bi musanna hankali domin jin cikakken shirin ce tafiyar da yankin har na tsawon lokaci kafin daga bisani kasashen yankin tare da amurka da isra'ila su tantance makomarsa wannan yarjejeniya dai ta kunshi bangarori daban-daban wanda har yanzu ana nazari a kansu musamman ma dai batun janyewar sojojin isra'ila daga yankin baki daya inda yarjejeniyar ta kunshi cewa dole ne sojin isra'ila su janye daga yankin zirin gaza amma bisa matakai wanda fayyace waɗannan matakan dalla-dalla ba wanda hakan zai iya ɗaukar tsawon shekaru kafin su kammala janyewa baki daya duk da haka dai hamas ta nuna kyakkyawar niyyarta ta ganin cewa an yi amfani da wannan damar domin kawo ƙarshen kisan kiyashin da isra'ila ta share tsawon shekaru biyu tana yi akan mata da ƙananan yara da sauran fararen hula na yankin zirin gaza da sunan yaƙi da ƙungiyar gugurmar da falasɗinawa da suke yankin a halin yanzu dai wannan yarjejeniya ta samu amincewa daga bangaren majalisar ministocin isra'ila karkashin jagorancin firaministan haramtacciyar ƙasar ta yahudawa benjamin netanyahu duk wani dai wannan yarjejeniya ba wannan karo ne na farko da aka fara gabatar da ita ba gabatar da wannan kuduri a lokuta daban-daban domin tattauna shi kuma an kwashe tsawon lokaci ana tattauna wannan batu amma isra'ila tana sa kafa tana yin fitali da dukkanin abubuwan da aka cimmawa na dakatar da yaƙi da kuma jinyewarta daga yankin zirin gaza da kuma batun ba da damar shigar da kayayyakin agaji ga al'ummar yankin zirin gazan da suke cikin mawuyacin hali daya daga cikin abubuwa waɗanda har yanzu hamas bata amince da su dangane da abubuwan da donald trump ya kaddamar a cikin wannan yarjejeniya ba shine batun ajiye makamanta domin kowa hamas tana ganin cewa ajiye makaminta yana nufin cewa ta janye daga gwagwarmaya ta neman yancin falastinawa wadda ta kwashe tsawon shekaru tana yi kuma hakan zai shimfiɗa hanya wadda isra'ila za ta ce karanta babu babbaka akan yankin zirin gaza da ma sauran dukkanin yankunan falasɗinawa da ta mamaye da kuma sauran yankuna wanda take shirin mamaye su a halin yanzu da kuma gwagwarmaya da makami ta al'ummar falasdini ce babban karfin kafan da ya hana isra'ila cimma wannan manufa tsawon shekaru duk da cewa dai ba a sanya batun ajiye makaman hamas a matsayin ɗaya daga cikin sharɗa na wajibi wanda dole sai an aiwatar da su kafin yarjejeniyar ta kammala ba to amma kuma hamas ɗin tana ganin cewa falasɗinawa su ne suke da haƙƙin haɗuwa domin tabbatar da cewa yankin zirin gaza ya kasance ƙarƙashin gudanarwarsu kamar yadda kuma hamas din ta tabbatar da cewa ita mulki bai dame ta ba babban abin da yake da muhimmanci a wurinta shine tafiyar da al'amarin yankin zirin gaza da kuma yin adalci ga al'ummar yankin da kuma tabbatar da cewa al'ummar palestinu su ne suke da kalma guda wajen tafiyar da al'amarin yankin baki daya to dangane da wannan yarjejeniya waɗanda suke shiga tsakani dangane da yadda aka fara tattaunawar tun daga farko wato masar da kuma qatar su ne ma a halin yanzu suke ci gaba da bin kadin lamarin inda kasar masar ita ke ɗaukar bakuncin dukkanin tattaunawar da ake yi a tsakanin ɓangarorin isra'ila da amurka da kuma ɓangarorin gwagwarmayar falastinawa a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar hamas a halin yanzu dai an riga an cimma dukkanin matsaya dangane da batutuwan da ake takaddama a kansu sannan kuma tawagar hamas wadda ta isa birnin alkahira daga nan kuma ta wuce sharm shah ta tabbatar da cewa dukkanin abubuwan da aka cimmawa a halin yanzu abubuwa ne waɗanda za su kawo ƙarshen wannan yaƙi da kuma bayar da damar shigar da agaji ga al'ummar yankin zirin gaza sannan kuma tana maraba da dukkanin matakai da bangarorin da ke shiga tsakani suka ɗauka musamman ma dai masar da qatar baga kuma a matsayin ta yi jinjina ga sauran bangarori waɗanda suka dafa mata musamman ma dai jamhuriyar musulunci ta iran da bangaren gugurmaya na al'ummar kasar iraki da yaman da kuma labana sannan kuma hamas din ta jinjinawa togogi daban-daban waɗanda suka yunkurin kai agaji ga al'ummar yankin zirin gaza ta ruwa da kuma sauran bangarori waɗanda suka nuna cikakken goyon bayansu ko ta fuskan rubutu ne ko kuma ta fuskar zanga-zanga a kasashen duniya da dai sauran matakai da aka ɗauka na yin allah wadai da irin matakan da isra'ila ta ɗauka da kokarin ganin ta share al'ummar yankin zirin gaza daga doron ƙasa game da kuma hamas din ta nuna jinjina ga kasashe waɗanda suka shigar da ƙara akan isra'ila domin neman ganin an hukunta jami'anta waɗanda suke da hannu kai tsaye wajen aikata laifukan yaƙi a yankin zirin gaza da kuma hakan na ishara ne da irin matakan da gwamnatin afirka da kudu ta ɗauka na shigar da ƙara akan isra'ila wanda daga bisani kasashe da dama suka bi bayan ƙasar afirka ta kudu wajen amincewa da wannan ƙara da kuma sanya sunansu a cikin waɗanda suka shigar da wannan ƙara a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta duniya da ke birnin hague na ƙasar holland a nata ɓangaren gwamnatin ƙasar masar wadda take ɗaukar bakuncin wannan tattaunawa ta gayyaci bangarori daban-daban na ƙasashen duniya da hakan ya haɗa da ɓangaren majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyar tarayyar turai da kuma gwamnatin amurka game da sauran bangarori na yankin gabas ta tsakiya da wasu daga cikin kasashen musulmi gwamnatin kasar masar ta bayyana wannan lamari da cewa lamari ne na tarihi kuma zai kasance digon damba na dawo da haƙoƙin al'ummar palestino waɗanda aka haramta musu shugaban kasar amurka donald trump yana daga cikin waɗanda gwamnatin kasar masar ɗin ta gayyata a matsayinsa na wanda ya gabatar da wannan ƙuduri tun daga lokacin da donald trump ya sanar da wannan batu kasashen larabawa na yankin tekun fasha su ne akan gaba wajen fara amincewa da wannan batu sama ma dai kasashe irin su saudiya haɗaɗɗe daular larabawa da ita kanta katar da bahrain sun bayyana cewa wannan babbar dama ce da za a yi amfani da ita domin kawo ƙarshen yakin zirin gaza baya ga kuma da dama daga cikin kasashen musulmi sun goyi bayan wannan yarjejeniya sannan kuma sun tabbatar da cewa za su bayar da dukkanin gudunmuwa da ake bukata domin ganin cewa an aiwatar da ita kamar yadda ya kamata wasu daga cikin kasashe kamar irin su iran waɗanda suke da taso mahanga dangane da makomar palestino da kuma yadda ya kamata a yi ma al'ummar yankin zirin gaza adalci da ma al'ummar palestino baki ɗaya sun bayyana cewa da wani mataki wanda za a ɗauka wanda zai kawo ƙashin kisan kiyashi a yankin zirin gaza abu ne da ake maraba da shi amma kuma dole ne a tabbatar da cewa an yi ma al'ummar yankin adalci bai ga kuma akwai masu ganin cewa benjamin netanyahu wanda mutum ne da aka san shi da yaudara a tarihinsa na siyasa suna ganin cewa mai yi waye amfani da wannan damar domin nuna kansa a matsayin wani mutum wanda yake neman sulhu da kuma nuna wa duniya cewa shi ba burinsa ne aiwatar da kisan kyashi a yankin zirin gaza ba illa dai kawai ya ɗauki wannan mataki ne saboda tsaron isra'ila kamar da ya sha nana ta hakan a taruka daban-daban na ƙasa da ƙasa da kuma tarka na cikin gida benjamin netanyahu ya fuskanci matsin lamba matuƙa kafin ya amince da shi kansa wannan batun dakatar da buɗe wuta ɗin inda donald trump da sauran ɓangarori na gwamnatin amurka sun yi matsin lamba a kansa tare da hatta shi kansa donald trump kamar yadda wasu majiyu suka tabbatar ya nemi taimako na ƙungiyoyin yahudawa waɗanda suke ƙasar amurka da su matsa lamba akan benjamin netanyahu da ya amince da batun kawo ƙarshen yakin zirin gaza da kuma ba shi goyon baya wajen ci gaba da aiwatar da manufofinsa na siyasa a cikin isra'ila ɗaya daga cikin abin da masana suka yi imani da shi shine cewa benjamin netanyahu yana da masaniya akan cewa dakatar da yakin zirin gaza ba tare da bayyana nasarar isra'ila ba to wannan na nufin kawo ƙarshen rayuwarsa ta siyasa to amma yin amfani da wannan damar wadda donald trump ya gabatar masa wani abu ne wanda zai iya taimaka masa wajen wanzuwa akan matsayinsa na firaministan isra'ilan har ma da ci gaba da rayuwarsa ta siyasa baya ga kuma wasu daga cikin masanan sun yi imanin cewa benjamin netanyahu zai amfani da wannan damar ne domin shiga kafar wando daya da sauran masu adawa da shi da suke takon saka ta fuskacin siyasa domin kuwa wannan yarjejeniya ta ba shi damar bayyana kansa a matsayin gwarzo wanda ya nasara duk da dai masana harkokin siyasa na duniya da ma masana harkokin tsaro suna ganin sabanin hakan sun yi imani kan cewa wannan batu dukansu dai batu ne na siyasa domin kuwa amurka ba al'ummar yankin zirin gaza ko rayuwar rayuwarsu ko makomarsu ce ke a gabanta ba babban misalin hakan shine yadda amurka ta yi amfani da haƙƙin hawa kujerar naki a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya so shida a cikin shekaru biyu da isra'ila ta kwashe tana kisan kyashi a yankin zirin gaza inda take amincewa da daftarin kudurori guda shida da aka gabatar da suke kira da a dakatar da buɗe wuta a yankin zirin gaza a nan take inda amurka ta yi fatali da dukkanin waɗannan kudurori lamarin da ke ishara da cewa ta baiwa isra'ila damar ci gaba da aiwatar da kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza to abin tambaya a nan dai shine ta yaya a halin yanzu kuma amurka ta zama ita ce kan gaba wajen wanzar da zaman lafiya a yankin zirin gaza tabbas akwai wata manufa ta siyasa wadda lokaci mai zuwa ne zai fito da ita a fili ga al'ummomin duniya. to jama'a masu sauran lokacin da muke da shi da yarda mu dole nan zamu ji za mu shirin sai a saduwa ta gaba da yardar Allah za a je mu dauke da wani jigon to amma kafin wannan lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da yau da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cutuka ko larurori da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi a cewar masana sha'anin kiwon lafiya. da fatan za a kasance da mu a cikin shirin. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin. Allah ka ba mu sa'a mai sama kamar yadda aka ji da farko shirin yau na mai da hankali ne kan illolin da suka jibanci shakar gurbataccen iska wanda ɗaya ne daga cikin silan cututtuka ko larurori da dama da kan shafi jama'a musamman ƙananan yara mata da kuma tsofaffi hukumar lafiya ta duniya who ko kuma oms ta ce gurbatar iska na ɗaya daga cikin barazan da ke fuskantar kiwon lafiya a faɗin duniya to domin tattauna wannan batun yau mun gayyato muna da dakta bukar garema ƙwararren likita a asibitin malam aminu kano da ke birnin kano a tarayyar najeriya na farko kuma na fara tambayarsa mai ake nufi da gurbataccen iska a sha'anin kiwon lafiya Wato gurbataccen iska ya shafi iskan da ake sha wanda ba tattace ba wanda muke ɗauka kamar a ce mu sha oxygen mu kuma mu cire carbon dioxide. To na oxygen din ya zama gurbatacce ko shi ne ake shakansa an shakan shi ya zama wani abu ba yadda yanayin iskan da ya dace mu sha ba. shine gurbatacciyar iska wanda ya ya haɗu da wani abu da bai kamata mutum dan adam ya shaka ba kuma wanda zai jawo illa ma dan adam zai jawo dabba illa har kayan itatuwa da kuma shukoki su ma suka iya samun illa daga wannan iska gurbatacciya. Dakta an ce akwai ababen da ke haddasa gurbatar iska kamar wane misali ne na waɗannan ababen za a bamu. To, a gurbatar iska dai an kasa shi kashi biyu akwai wanda ɗan adam shi yake jawowa ma kanshi garin wani ayyuka namu na ɗayan adam akwai kuma shi ne akwai kuma wanda ake cewa wanda shi kuma Allah ne ke kawo shi haka daga nature yake zuwa. To, a kowannen su in ya faru yakan kawo iska da gurbata. Kaga kamar wanda ake magana kamar wanda za a ce wannan ba sani ba, wannan yin Allah ne ko kuma daga nature ya zo, kaga kamar akwai lokacin yanayin canjin yanayi na iska. Kura ta taso haka da yanayin hazo haka, kaga wannan ba ɗan adam bane yake yi. ko kuma a ce an samu an gurbata waje da wani yanayin kamar da ake kira bulkano a kawo sai ka ji wuta ta fito ta wani waje to ka ga wannan ba yin dan adam ba ne ka fahimta to irin su misalai suna nan iri iri wanda Allah ne ke kawo shi da iska ta turbata har ya zama ya zama ma dan adam illa akwai kuma wanda shi kuma dan adam ne shi kuma yake jawo kan shi. ta haka mai kera motoci kamar wajen mai makera haka kamar gun da za a je a na waje da bai kamata a kona ba kamar gun da ake zuwa a zubar da shara ko a zubar da abin da dan adam yake cewa fitsari bayan gida a zuba gun da bai kamata a zuba ba ko kuma akwai gun da shara gun da ya kamata a je a zubar da ita ba a zubar ba ko kuma a je ana tonon wani abun kasa kamar da ake tonon su azurfa su gol su kuma gun da ake tonon mai kaga aka tono iska kana fitowa da kai misalin wannan tona da ake yi sai ya haɗu da iska kuma ya gurɓata iska. To shi kuma wannan shi ma ana raba shi kashi duka kowanne. Akwai wanda shi yanayin abin da zaka tono in shi karan kansa shi ya zama guba a jikin mutum ko ya zama illa a jikin mutum. Kuma a kowanne kuma shi aka tono shi sai ya haɗu da wani abu shi kuma ana kiransu shi kuma firamare da sakandare. Firamare wanda shi da kansa ne kawai iskar da kansa in ya fito ba zai sai ya haɗu da wani abu ya zama illa ma Akwai kuma wanda sai ya haɗu da wata iska ta haɗu da wata iska kamar a ce gun da ake yi ake industry da ake wani kira haka ko ake yin kira takalma ake kira kaga yin iskan ya fito zai haɗu da wasu iska kuma don aka yanzu ya zama secondary sai zama wani abu shi ne suke gurbatacce a ce ko aka ce ozon la'ya na ƙasa ko kuma ya tafi sama ya haɗu da wani iska a sama ya zama ozon laya shi ma kuma ya jawo mana kuma mu shaƙa to irin waɗannan sun kashi kashi don kuma wannan da primary da kuma secondary. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To dokta kamar waɗanne irin matsaloli ne gurɓataccen iska kan iya haifarwa kiwon lafiyar ɗan adam? To shi ma dai za a iya cewa za a kasa shi kashi biyu a zai jawo maka kawo dan adam ya zama ya yi reacting kamar ya zama ya shaki iskan da ya haɗu da shi shi kuma misali kamar masu asma ko ya ja maka wani abu ka ji hanjin ka na kai to ka yi reacting da iskan da ba daidai ba akwai kuma da zai zauna kuma ya ja maka illa illan nan zai ba ɗaya sabo ko ya shiga wani fatan ciki ya kawo cututtuka iri-iri daban-daban kamar su ciwon kansa kamar su kansan huhu kansan fata har da kansan wajaje da yawa akwai kuma wanda yanzu nan zaka shaka yanzu nan zaka ji ko fashin ka ya ba fara sama sama ko ka shaga hannunka ya kumbura ka fara jin kai kai wannan reaction kenan wanda mutum zai yi reaction a take ya ci wani abu ya same shi ko tsoro ta wajen shakar iskan da ya yi ko kuma iskan ya taɓa jikin shi wani ya fara kai kai yanzu nan zai nuna akwai kuma da ba ka sani ba sai zuwa wani lokaci kana shaka kana shaka da yawa sai ka ga ya kawo ma illa akwai kuma kamar wanda ake cewa carbon monoxide kamar iskan da mota take fitarwa waje a kulle ba iska da yake zuwa shi wannan iskan ba za ka ji warinsa sa ba ba za ka ji komai ba sai dai ka ji a a take ma mutum ya shaka an ba ya samu an buɗe wando ko an buɗe waje a take mutum sai kaga kawai ya fara bacci mai daɗi daga bacci mai daɗi ya suma har ya zo ga rashin rai to wannan kawo monoga yana da wannan kamar mutanen da za su shiga cikin gareji su buɗe su kunna mota ba inda iska zai shigo to wannan carbon monoxide yana shiga sai za shaka kana shaka sai carbon monoxide nan ya fi karfin kai naka oxygen da kake sha ga wannan shi ma immediate reaction ɗinsa har ga a zo a ya zama an ya zo ga rashin ba rashin lafiya ba ma har gaba ɗaya a rasa rai wai kan ya kasance uku kenan wanda yanzu za ka yi reaction ya zama ka samu ya ka samu ko wani magani ko wanda ka samu ya ma illa har ya zo da ɗaukar rai kuma wanda zai zauna a cikin ka kana yawan shaƙa ya taru har ya kawo maka illoli da yawa da za su shafi har su zama tansa a cikin mutum. dan da yabo, kurin waka kirayi ai sake wasu na ga Allah rabi dakta an bayyana cewa gurbatan iska gurbatan iskar nan ya fi illa ga yara da kuma mata da tsofaffi ko me yasa hakan ne a kamar su yara ma ga fi galabaita yara kuma da tsofaffi da suke shekaru da yawa saboda su yara a lokacin ana tunanin ba su da immunity jikin su ba su da garkuwa mai kyau to ya fi wa yara da kuma tsofaffi illa. Kowane shawarwari ne za a baiwa jama'a ta yadda za su kare kai daga gurbataccen iska wannan ma wata tambaya ce da dakta ya amsa yana mai cewa. Yawwa, to fara da girkin gida. In za a yi girki ya zama da cewa duk abin girkin ko ɗakin da za a yi girki akwai wanda iska hayakin da yake tashi a wajen girki yakan fita. Kuma ya zama da cewa yara ba sa zuwa gudu, na gane kare yara. Yake ba su da garkuwa, wa'ini ma ba shi da genetic da zai iya zama asma kaga wannan kuran da yake shaka. zai iya samun ya san yana react sai ga yaro yana numfashi wani iri a je asibiti ko kuma a ce ya haɗu da wani cuta kuma kamar ya samu cutar pneumonia ko na ba amma asma da ya fi kamuwa kuma da abin da ya kira halaci tsara da yaro kuma yana atishawa an ci to kaga ana kiyaye wannan lokacin hutu bai kuma lokacin da ake kura haka kusan damina ana kura mai tsanani da iska mai tsanani to dole ya zama yaro yana cikin ɗaki an kakkare gun da kuran zai shigo kuma a daina barin yaro gun da ake amfani da iya ya zama a dinga sa da nesa da wajen kuma an fita waje wanda ake tone-tonen kasa kamar wajajen ƙasan mu kamar ba da misali kamar zamfara kaza ana tonan sulit ana ana nesa haka wanda ake yi ya zama kamar sana'a to dole in za a yi kar a kai yara wajen ko an zo wanda ake tace kasan ya zama na yara ba sana don wannan da kita yi zai shaka kaga zai mu illa wanda duka da yake kuma a tabbatar cewa tsafta duk za a kona ba yara a wasu wani su wani kuran da gun aka yi tsari gun aka yi bayan gida ya zama dai an samu wajen matsayi da za a ringa wanke shi ana wanda wani zai iya kare yara cewa sai kuma yara ba za a iya fita da su cikin gun da ake kamar yanayi mai tsanani ba lokacin ake turu lokacin sanyi domin iskar da take zuwa kanta tana zuwa a bushe take to yara kuma ba su da wannan kariyan da sun shaki iska zai zama kamar zai canja launayinta ya dawo mai ɗan ɗiye to manya su za su iya yanzu wannan amma yara ka ba za su iya ba to haka ya kamata a kare yara kuma yara bai kamata a fita da su irin ana auto wajen da akwai dos kamar duk da ake ko ko su kuwa za a ji a yi tsira ya dinga tasowa ba irin nan kuma idan ma Allah ya kasance gun da ya kaso abin da za a auna mutane su wajen gun da ake zuwa sirri a ce a ɗauki yaro a je gun da ake kira ko da abubuwan da suke tasowa da suka hura wannan hayakin wutan shi ma yakan zama guba ma ya. To jama'a anan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu. Yanzu dai a madadin shi bakon namu Dr. Bukar Garema daga asibitin Malam Aminu Kano da ke birnin Kano a tarayyar Najeriya. A nan ne Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance cikin koshin lafiya. Badan yabo, kurin waka dai dan su ai sake wasu na ga Allah Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram, da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas da uku biyar 00983 506 shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya jamhuri ya kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.